zazzabin da tattalin arzikin najeriya ya yi ta fama da shi ana dab da kawo ƙarshen wa'adin mulkin shugaba jonathan ya jefa gwamnatocin jihohi halin kakanikayi jangwangwamar kuma da sabbin gwamnoni suka gada a halin yanzu tun a lokacin sai da jihohi kimanin goma sha takwas ta kai ko albashi ma ba sa iya biya abin ya fi kamari a jihohin filato benue da oshun shugaba muhammadu buhari wanda bai ɓoye bacin ransa ba ya ce ba zai yadda a ce ma'aikaci a lokacin mulkinsa ba zai iya samun albashi ba dalilin kenan da ya sa shugaban ya kirkiro da tsarin ceto jihohi da ake kira bail out a yare irin na tattalin arziki. Yushehu Aliyu masanin tattalin arziki ne a Najeriya. Wannan bail out tsari ne wanda shugaban kasa a cikin karimci aka shigo domin a taimaka mu mutanen da suka yi ma gwamnati ayyuka kuma suka cancanta da a biya wanda su ma suna da wasu haƙoƙi a kansu su biya bukatunsu da kuma bukatun waɗanda suke mu'amala da su. Wannan an taimaki tattalin arziki domin a ceto ma'aikata waɗanda aka rike musu kuɗi. Sanata Dr. Bukar Abba Ibrahim dan siyasa ne da ya shafa shekaru goma yana aikin gwamna a jihar Yobe. Kuma na tambaye shi me yasa yake jin a ce albashi ba iya biya a wasu jihohi? Wasu gwamnati sun yi gorin ta agreement da su alata bank sun dauki loan wanda monthly an ka kudi automatically bankuna za su dauki kudin kamun a ba balance. Irin wannan yayi yawa ka gani ba za a yi a biya Ku same su su dun ku tambaye su why why is it da ba a samu irin wannan problem amma yanzu ga ne problem ko ba komi ba za su iya su biya albashi ba. Malamin tattalin arziki a Najeriya Dr. Nazifi Abdullahi Darma na Jami'ar Abuja. Abuja yana da sako ga gwamnoni. Duk wani gwamna da yake tunanin cewa wai zai zauna ya dogara da kuɗin da yake samu daga gwamnatin tarayya don ya tafi da kuɗa harkokin jiharsa to gaskiya wannan lokacin ya shige domin ko da farashin mai ya tashi buƙatu na jama'a da yawan jama'a sun karu saboda haka dole tunani na gwamnoni ya canja daga dogaro da abin da suke samu daga gwamnatin tarayya kowa ya duba jiharsa harajijika da gwamnatin jiha ya kamata ta karba ta karbe shi kowa ya sani su kansu gwamnonin Caka da kashe kuɗi da ake na hauka a jihohi ya fice hankali saboda haka dole gwamnatocin jihohi su duba su yi kansu magana duk kuɗaɗe da ake kashewa da ba gayar ba dalili a daina kashe shiri. A halin yanzu dai jihohi bakwai ne ke cikin halin ni'yasu da kuma shugaba Buhari yake shirin ceto su. To amma jihohin kwara da wasu ne kaɗai suka cimma sharuɗan da aka zayyana don samun wannan ceto. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.